وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين sai annabi Ibrahim ya ce, Hakika ni mai yin hijira ne zuwa ga Ubangijina, zan bar garin mutanena don in samu damar bauta Ubangiji na, kuma da sannu Ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga abin da yake alheri ne a gare ni duniya da lahira.